za a iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da jimai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin na ranar laraba 19 ga watan agusta. a yayin da ɓangaren masu suka rushe-rushen da gwamnatin jihar kaduna ke yi ke cewa ya zama rushe wasu gine-gine da ake tunani an yi su ba kan ka'ida ba su ne tashin farko to wannan kuri ne babba shi kuwa ɓangaren da ke goyon bayan rushe-rushen cewa yake To, uh, za kuma a ji ƙarin bayani a mana aikin gafara, za kuma a ji ƙarin bayani daga wato kwamitin sulhun da suka wani ɗaya daga cikin mambobin kwamitin sulhun da suka gana da shugaban najeriya kan bukatar da suke na abu a hankali wajen farautar waɗanda suka sace kuɗin najeriya kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya inda a yau za a ji maimaicin ci gaban batun kisan jamilu abdullahi za kuma a ji sharhin jaridun arewacin najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana amma fa duk waɗannan sai an sha labarin duniya tuku. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar salba Kiir ya ƙi hannu. Jiya Talata ministan yada labarin ƙasar Michael McCoy ya ce jami'an ƙasar za su nemi ra'ayin 'yan ƙasar akan ko ya dace su na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Ministan harkokin wajen ƙasar banabar Matai Benjamin ya ce yau laraba na idan Allah ya yarda gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasar ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki domin tantance yadda za a inganta shirin samun zaman lafiya a ƙasar. ya ce shugaba kir ya ƙi rattaba hannu a kan yarjejeniyar ce domin masu shiga tsakani ba su hada da bangarorin da aka ba da shawara a yi wa kwaskwarima ba Shi dai shugaban 'yan tawaye Rick Macha, ranar Litinin ya sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin Addis Ababa, sa'o'i kafin wa'adin da ƙungiyar raya tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen yankin da ake cewa IGAT a takaice ta tsayar ya cika. An dai tsara yarjejeniya ce da nufin kawo ƙarshen yakin basasar watanni ashirin da ya raba fiye da mutane miliyan biyu da matsugunansu. Amurka ta bayyana takaicin cewa gwamnatin Sudan ta kudu ta yi watsi da damar da ta samu na samarwa 'yan kasar zaman lafiya. Wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar dumakar daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran matakin da zai ƙara sa ta baba ga yiwuwar samun amincewar Majalisar Dokokin Amurka. Sanata Menendez ya yi wannan firici ne a jiya talata a lokacin da yake gabatar da jawabi a jami'ar Seton Hall. ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar za ta wa iran damar kera makamin nukiliya ya ce in dai har iran za ta samu damar mallakar bam ɗin nukiliya to ba da sanya hannunsa ko yardarsa ba ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar kuma idan aka buƙace shi zai sake jefa ƙuri'ar muddin dai shugaba obama ya hau kujerar naƙi akan matakin da majalisa ta ɗauka Senator Menendez ya ce shugaba Obama ya yi kuskure a lokacin da ya ce yarjejeniyar za ta dakatar da shirin nukiliyar Iran kacokan. ya ce baya wato ya ce a baya iran ta sha karya alkawarin da ta yi ya ce da yarjejeniyar ta tanada rage karfin shirin ne ba yin watsi da shi kwata-kwata ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Thailand ya ce a jiya Talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok babban birnin ƙasar. Ya ce akwai wasu mutanen da suke ƙoƙarin nankasa ƙasa a saboda wasu dalilai. Ɗaya daga cikin mutanen da hukumomi suka gani a hoton bidiyon an gan shi yana barin wata jaka a kan benci kafin ya yi tafiyarsa. hukumomi sun ce jim kaɗan bayan mutumin ya bar wurin ne fashewar ta ko ma a jiya talata wata fashewa ta ako a kusa da wata tasha na birnin bangkok da ke kusa da gabar teku 'yan sanda sun ce an jefo wani ɗan ƙaramin abu daga kan gada hotunan bidiyo sun nuna yadda wani abin da aka jefo ya fada cikin teku sa'an nan ya yi bindiga to amma babu wanda ya jikata. jiya talata aka yi addu'o'i a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin kasar china domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayayyaki suka rutsa da su fashe-fashen da suka kashe akalla mutane 114 a wata hanya da ke kusa da inda fashe wato fashe-fashen suka auku mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da hurannin kallo domin karramawa ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka ritsa da su gidan talabijin na ƙasar ya kuma ba da labarin cewa an yi addu'o'i a wasu wuraren a birnin tejin ciki har da wurin da fashe-fashen suka auku da kuma wasu unguwanni ruwan sama da aka yi jiya talata ya dagula ayyukan farfadowa ya kuma ƙara janyo fargabar yiwuwar sinadarin kimiyyar su kawo wato wata matsala ga jama'a fiye da mutane 700 ne suka samu raunuka kuma akwai wasu mutane 57 da ba har yanzu ba a san inda suke ba yawancinsu ma'aikatan kwana-kwana labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka bari mu fara yada zango a jihar kaduna inda ake karce ƙasa tsakanin magoya bayan rushe-rushen haramtattun gine-ginen da gwamnatin erufa ke yi da kuma bangaren sanata shehu sani mai adawa da rushe-rushen wakilinmu isa lawal ikara ya fara jin ta bakin ɓangaren shehu sanin alhaji suleiman ahmad shine mai baiwa kwamar shehu sanin jihar kaduna shawara akan harkokin siyasa a shi wannan sanata shi mutum ne wanda yake da zafi idan abu ya shafi al'umma don haka wannan rushe-rushe mun ga cewar an fara shi ba akan ka'ida ba ba za ka ɗauki matsaloli da ya fi zama katutu a tsakankanin al'umma ba amma ya zama rushe wasu gine-gine da ake tunani an yi su ba kan ka'ida ba su ne tashin farko to wannan kure ne babba ai magana da ake shine filayen nan fa na gwamnati ne wane ne ba su filin ai gwamnatin ce ta ba su amma kuna sanar da cewa wasu suna ganin wannan ma karta layin da kuka kai kamar dai yana neman gwamna ne eto eh yaushe ne daga hawan shi tun kafin ya shiga ofishinsa ya zama na zai fara neman gwamna to sai dai fa magoya bayan malam nasiru yan rufa'in irin su alhaji usman ibrahim juma na da ra'ayin cewa da ma duk lokacin da aka zo yin gyara dole wasu sha wuya a ce cikin makaranta an je an gina gidaje wanda yake haƙƙi ne na mutane ya dace a ce hostel ne na makarantu gidajen kwanan ɗalibai da wasu abubuwa duka an cinye makarantun nan to idan yau mutumin nan ya zo zai yi mana gyara kamata mu taimake shi da addu'a wasu na ganin ya kamata a ce ya zauna tukuna ya kwashe kamar ko da rabin shekara ne ko shekara ɗaya mutane su fara shan lagwadar demokradiyya kafin kila a fara yin abubuwan da aka san suna da tsauri ai dole ne a kawar da ɓanna sannan kuma a zo a kawo maganin ɓanna isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida ɗan mutan Ikara kafin mu ci gaba da yake yau ce ranar jin kai ga waƙar 'yan matan ciok Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. tsaya waɗanda kuka yi garkuwa da yamma. suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya To Allah isa a ji. To kamar yadda aka sani ƙura ta tashi bayan ziyarar da kwamitin sasantawa ƙarƙashin tsohon shugaba janar Abdulsalam Abubakar ya ma shugaba muhammadu buhari don tattaunawa kan salon farautar barayin dukiyar najeriya kan haka ne abokin aikinmu sahabu imam aliyu ya zanta da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin mai suna dr yunusa tanko wanda sahaban ya fara da tambayarsa musabbabin ziyarar tasu inda ya ce sai muka tambaye su jam'iyyoyin sai suka ba mu mutumin cewar gaskiya su fa suna gani kamar ana bisu da kulle kuma ana musu cin zarrafi saboda kurin an riga an kada su a zaɓe su kuma wanda suke rikin mulki yanzu suka to ai muwa mun muku wannan zargi a lokacin da suke rikin mulki sai muka tambaye su mu yanzu mu muna jin kamar ya kamata mu tara aiki suka ce a'a dole ne mu tsaya da mu muna da abubuwan da zamu iya yi to sai muka ji wannan shawarwarin nan hmm. sai muka bada mutane da bari mu je mu jiwo daga shi tsohon shugaban kasa lokacin shi ma yana da nashi korafin kamar ka je shi ma ya faɗa mana cewa gaskiya shi ba ma tsoron cewa a yaki da hanci da ci rashawa amma abin da baya so shi ne ki gani kamar a cewa shi kadai ne aka ware to saboda haka in ma za a yi shi a yi shi bisa kan doka da oda to sai muka ɗunguma muka je gurin shugaban kasa hmm. muka faɗa mai abubuwan nan dama can haka muke yi mun je bangaren wannan mu ce bangaren sai mu ba da namu shawarwarin hmm. mu kai bayani da ya faɗa mana cewar gaskiya a yanzu inda ake magana akwai man Najeriya an sace su suna kan teku sun kusa shiga China ko kuma suna ma China. Shi kuma ya ba da umarni cewar a sai da wa'annan mai in an sai da su a sa kuɗin a asusun Najeriya amma a ba shi takaddun da ake tafiya da waɗannan man fita ƙasar waje so sai ya amfani da wa'annan takardu ya gurbanar da wa'anda suka yi wannan a gaban hukuma. Hmm. To kaga ya ba mu ansa kenan cewar shi yana bin doka da oras. Haka. Wannan a gaban kowa aka yi. dawo magana da shugaban kasa suna gurin babu lokacin da 'yan kamiti nan suka fito suka cewa shugaban kasa kai yayi abubuwan da suke yake yi ko kuma kai yayi yaƙi da hanci da cire sawa ba mu taɓa wannan maganan ba mun goyi bayan sa da kan tsari da muka gama mm. muka tambaye shi to yana ganin cewar muna da amfani da za mu iya yi wa ƙasa yace kwaya da gaske yana ba mu umarni to mu canza shekara mu zama national peace council shi zai tabbatar ya ba mu sakatariya zai taimaka mana mu yi aikin da ya kamata saboda idan wani abin ya taso mutane ba su fahimta ba za mu iya faɗakar da su don a samu kwanciyar hankali saboda kowa ya ci amfanin demokradiyya so kaji abubuwan da suka faru kenan da muka je wurin farin shugaban kasa To, Dr. Tanko, su waɗannan jam'iyyu da shi shugaban ƙasa wadda ya bar gado, waɗanne hmm. shaida suka baku na cewa ana musu bita da ƙulli? a'a ai misali suka yi san siyasa hmm. kowa zai iya faɗa abin da yake zuciyarsa ya faɗa maka cewar wani kila wani abu ne ake mai na cikin zarrafi. Hmm. siyasa ce ai eh. to ka gane ko eh. kuma za a zama cewa mai ma babu ma gaskiya a maganar eh. amma tun da ya furta ya to ba sai daga baya wani sai an yi bincike an gani cewa lalle idan ana musu fita da kullun ne shi ne domin mu kwanciyar hankali shi muke so Dr. Yunusa Tanko kenan ke ƙarin haske kan ziyarar da suka kai ma shugaba Muhammadu Buhari wadda ta janyo murza gashin baki. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba. su 'yan civil defense da suka yi nasu bincike sun wanki ɗiyansu sun nuna cewa su gaskiya ɗiyansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba. amma yanzu kuma 'yan sanda sun nuna cewa 'yan civil defense su suka yi da har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncinsu shine kashe za a kashe su mu da ake mu ba da za a yi dolin duniya ne sai an yi adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani abu jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata mun sake waiwayar batun jamilu abdullahi wani bawan Allah wanda 'yan civil defense na ofishin Sokoto ta kudu suka lakkaɗa masa duka har ya zama ajalinsa. A bayan da 'yan hukumar ta civil defense suka ce sun gudanar da bincike kuma sun gano cewar babu hannun wani ma'aikacinsu a mutuwar Jamilu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto ta shiga ta yi ruwa da tsaki cikin wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya sanya mai bayi shawara kan haƙƙin bil'adama Kabir Umar Dodo. da ya binciko masa wannan al'amari. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto sai ta shiga cikin wani al'amarin ita ma, inda masu bincikenta suka gano cewar lallai Allah kaɗa ma Jamilu duka na cin mutunci kuma irin abubuwan da suka gano a jikinsa sun tabbatar musu da cewar ba wai Jamilu ya buga kansa a jikin bango ne ya mutu ba kamar yadda su 'yan civil defense ɗin suka yi kirari. Da aka miƙa batun na a gaban ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto sai ta ga lallai cewa akwai ƙwaƙƙwarar shaida da za a iya tuhumar wasu 'yan civil defense da laifukan kisan kai da kuma haɗa baki domin aikata laifi. Don haka sai 'yan sanda suka kama jami'in ofishin civil defense na Sokoto ta kudu wato D.O. Nona ofishi Aliyu Zaki Tambuwal da wasu makarabansa guda uku suka gurfanar da su a gaban kotu. Yanzu zancen nan da muke waɗannan 'yan civil defense suna tsare a kurkuku yayin da za a ci gaba da shari'a nan da ranar 28 ga wannan wata. To yaya ita hukumar kare haƙƙin bal'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto take ji a game da wannan shari'ar? Shin ta gamsu da yadda take gudana? Wannan ita ce tambayar da Murtala Faruk inna ya ma barista Hamza Liman Dogon Daji jami'in hukumar na jihar Sokoto. Eh alhamdulillah gaskiya mun gamsu. Dama kamar yadda na gaya maka su 'yan civil defense da suka nasu bincike sun wanke ɗiyansu. sun nuna cewa su binciken da suka yi gaskiya yansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba to amma yanzu kuma 'yan sanda sun nuna cewa 'yan civil defense su suka yi dawa-dawa ne aka kama aka gurfanar da su akan wannan zargin so su wajen su hudu ne da shi mai gidansu aliyu zaki tambuwar wanda yake shi ne do na sokoto south local government da kuma su yara su uku wayanda suke duk karkashin su ne yanzu haka kuma suna gidan yari bisa wani caji watakila kotu take musu da aka gurfanar da su eh an caje su akan abu guda biyu na farko conspiracy ma'ana haɗin kai under section 97 of the penal code a karkashin sashi na 97 na penal code sannan kuma an caje su da kuma culpable homicide ma'ana kashin kai na gilla wanda yake under section 221 of the penal code ta caji biyu ne aka yi musu kenan da caji na kashin kai da caji kuma na hada baki idan watakila aka tabbatar da laifinsu a karkashin waɗannan sassan da ka ambata da kuma waɗannan laifukan da ake cajin su menene watakila ka iya kasancewa hukunci a kansu eh gaskiya idan har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncinsu shine kashe za a kashe su don dama tutuwan abin da yake magana is eh, hukunci ne wanda ake tuhuma ka da shi iyan kama ka za a kashe ka akwai homicide wanda ana iya a zarge ka da shi kashin kai da ana iya zarge ka da shi amma iya an kama ka ba za a kashe ka ba sai duk kila ce an yanke maka hukunci na daurin rai da rai hakan ga ko a ce an baka shekara kaza to amma su wanga su din in har an tabbata da aka ci gaba da charges din su wannan so in har an kama su da wannan laifi to su ma kashe su za a yi babu wani zaɓi na biyan diya ko wani abu a'a babu zaɓi na biyan diya a yanzu wani irin tanadi ko kuma wani irin shiri za a ce a hukumar ka ta yi don ganin cewa lallai ta kai ƙarshen wannan shirin da kuma fuskantar duk wani ƙalubale da ka iya tasowa a cikin wannan shari'a e to hukumar kare hakkin dan adam ta ƙasa national human rights commission mu a shirye muke mu bi wannan shari'a sai mun ga ta ko ina aka shiga sai mun ga cewa an yi adalci sannan kuma mu hukumar mu ba wai muna cewa lalle lalle yan civil defense sun yi laifi bane mu ba mu ce sun yi laifi ba abinda muke cewa ana tuhumar su ne sannan ba mun ce wai dole dole sai an yanke musu hukunci na wannan kisa ba a'a mu dai muna son a yi adalci a yi gaskiya a yi bincike in kotu ta gano cewa eh suna da laifi fine and good kotu ta zata musu da hukunci in kotu ta gano cewa ba su da laifi kotu ta salame su mu mun yi farin ciki ba wai mun ce dole dole sai an kashe a civil defense ba a'a mu we neutral amma muna son a yi adalci muna son a yi adalci so da su yan uwan mamaci za su ga cewa za su ji daɗi cikin zuciyarsu dama mutum yana da freedom na life ɗin shi constitution in ka duba kowa ya baka dama ka rayu to shi wanga an zuwa an ɗauke rayuwar shi so don hakan ga ayi bincike in kama su da lafiya a zartar da hukunci in an ga basu da lafi alhamdulillah sai a sallame su gwamna aminu waziri tambuwal shi ma da ya ji wannan batun ya sanya wani babban mai bashi shawara da bisa lamarin. Sunana Kabir Umar Dodo. Eh, ni ne jami'i a ma'aikatar kwato ma bil'adama hakkin su kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyi tallafi na duniya to the executive governor of Sokoto state. Na fahimci cewa gwamnatin jiha ta ji wani al'amarin inda kuma gwamna da kansa ya ba da umarni ga hukumar ka na cewa a yi binciken wani al'amarin. Shin yaya wannan al'amarin yake ta fuskar gwamnatin jihar Sokoto? E, to alhamdulillahi uh, matawalar sokoto banda zaman ya kuma ya san hakkin bil'adama ya san abin da aka nuhi da human rights ma'ana hakkin bil'adama to sai ya ce a je a yi bincike a gano me ke gudana to kuma alhamdulillahi an kai bincike ana nana ta bincike da yake dai ba a gama binciken ba har abin aka kai a kotu kotu ta daga kara sai 28 ga watan agusta ma'ana wanga sabon wata to a halakikacin gaskiya dai abu na cikin kotu da yake ita ma just record da aka kai abun can ba su da hurumin eh, zartar da hukunci kan wannan abu so sai aka mai da abun cewa sai ita high court ta dawo aje a mai da abun a high court amma dai suna nan a tsare sai an dawo 28 mu ji abun da kotu za ta yi amma hakikacin gaskiya har yanzu ana nan dai ana bincike to wace irin rawa kenan hukumar ka take takawa a cikin wannan shari'ar ito rawa kan sosai dole dole ne an ce ma'aikata kwaton ma bil adama haike su rawa dole mu takata saboda ana tuhuma an yi kisan gillan jamilu abdullahi iyaye sun zo kungiyoyi na daban-daban sun bugu rubuto muna jami'o'i daban suna rubuto ma bincike to sun zo sun ce sai an kwato musu ake saka ku ga dole mai tsaye tsayen daka maganin na ina an ka kwana a abin yake sai a yi bincike idan an gano suna da gaskiya wala lalata in ba an gano ba su gaskiya hukunci zai hau kansu so dole dole ma'aikatan mu dole ta yi tsaye ta gani ba su kaɗai ba ko a ina ne ma inda an ka bugo inda dan jihar Sokoto ne in dan jihar Sokoto ne aka ci hakkin sa to hakkin mu ne mu ma mu ga an kwato mashi hakkin shi ko ta akwai fargaba da watakila su iyalan marigan suke dan nunawa cewa kaman ta yiwu can in tafiya ta bi tafiya watakila a ɗanyi wasu ɗayan wasu hanyoyi na ƙoƙarin ganin cewa an kashe kes ɗin saboda wasu la'akari da wasu abubuwa da suke gani ko kuma su waɗanda ake zargin kana ganin akwai wani wani abin da za a iya watakila a sauya ma wannan takun salo wanda kuka ɗauko to ba dai mu a jihar sokoto ba na gaya maka ai na gaya muku na sha gaya muku ba zan canza ba gwamnatin jihar sokoto gwamnati ce mai adalci daga shugaban da ya tafi hawan ga sabon shugaba mu da a gehe mu ba da za a yi sai an ga yadda al'amari dole duniya ne sai an ah, sai an gano sai an yi adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani abu babu wani ma'ana wani to ai ai shiri to kamar bamu da gaskiya kenan jihar sokoto ta yi wannan banna ba ita bace ai wannan shari'a ne tsakanin police da civil defense because su suka yi bincike mu dai iyakan mu an ce mai girma kuma ya ce in tsaya in binciko in gano ko me ke gudana to ni kuma da zan yi kawai in sa yan sanda su mini nawa bincike so yan sanda da karshe suka ce to su sun kai karan ma a kotu in su din iyalan mata sun kace akai to ai mun bara Allah shikenan ai to shikenan ko sai a bar ma Allah ai mun sun kace a'a ban bar Allah sai hakkin su to lalle hakkin su nan ko sai an kwato musu hakkin su barista Hamza Liman Dogon Daji na hukumar kare hakkin bal'adama a Sokoto ya ce yana da shawara ga masu bin kadin wani al'amari na kisan gillar da aka yi ma jamilu abdullahi duniya tana kallon su ta ga menene za su yi akan wannan kes yan civil defense sun wanke ɗiyansu akan wannan amma police sun ce lalle su an kama su da laifi so yanzu eh, su ministry of justice sokoto state suke da wuka suke da nama sannan su sani duniya tana kallon su in suka yi adalci fana good in ba su yi ba duniya dai tana kallon su tana sauraron su kira na dai da nake so in musu na san dama mutane ne na kirki so su yi maintaining wannan kirki din da an san su da su kada su bari girman su ya zube ko mutuncin su ya zube a idon duniya ubangiji na har kullum kai nake kai wa kuka na mai yaya hannu gambi na taho da bukatuna abinda an ke a kasar nan ya dugun zuma tunanina an sauraro har zuwa lokacin da muke haɗa wannan shirin ba a yi jana'izar jamilu abdullahi ba kuma babu wani bayani mai gamsarwa na dalilin rashin binne shi idan har don bincike ne likita yana iya gudanar da bincikensa a cikin kwana guda a ɗauki hotuna a ajiye kuma a binne mamaci ba tare da wai lallai sai an bar gawar a ajiye ba a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kaɗa mina inda Mustapha Nasiru Batsari ke gabatar mana da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. da babban labarin ta da ya shafi batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Jaridar ta ambato shugaba Muhammadu Buhari yana ba da tabbacin cewa babu wata tursasawar da za ta hana shi ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawar. Ita ma a nata gefen jaridar Daily Trust ta ambato mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ne. yana cewa a kwace duk kaddarorin waɗanda aka samu da laifin handame dukiyar ƙasa sannan a tura su gidan kaso a can cikin jaridar leadership ma duk zancen guda ne domin kuwa ita ma babban labarinta ya nuna cewa manyan jami'an tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan da ta gabata sun fara mayar da kayan gwamnati da suka wuce da su a asirce a ɗaya gefen kuma jaridar ta ba da labarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki nauyin mutane 500 da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Borno, Adamawa da Yobe domin koyar da su sana'o'in hannu. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa mai yiwuwa mutane dubu talatin su rasa muhallansu a ƙauyen giri da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ƙarshe da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun.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 Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana bukatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen kasar da shugaban kasar Salva Kiir ya ƙi rattabawa hannu. Jiya Talata ministan yaɗa labaran kasar Michael McCoy ya ce jama'an kasar za su nemi ra'ayin 'yan ƙasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Wani sanannen Sanata ɗan jam'iyyar Democrat daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran, matakin da zai ƙara sa ta baba ga yiwuwar samun amincewar Majalisar Dokokin Amurka. Jiya Talata, Sanata Menendez ya yi wannan furucin. Ya kuma ce a baya Iran ɗin ta sha karya alkawuran da ta yi. Firaministan ƙasar Thailand ya ce a jiya talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok babban birnin ƙasar. Ya ce akwai wasu mutane da suke ƙoƙarin kasa ƙasar a saboda wasu dalilai nasu. Ɗaya daga cikin mutanen da hukumomi suka gani a hoton bidiyon an gan shi yana barin wata jaka a kan benci kafin ya yi tafiyarsa. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma Jimai Ali wadda ta taya na gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.